godiya su ƙara tabbata da Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad a shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta asabar wacce ta dace da goma sha biyu ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 wanda ya dace da 27 ga watan shida miladiya 2026 mun haɗu ne a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني تضمده الله برحمة منه يوكم شيني درس منا ستين لقاء أتشون اللي mai البركة muna cikin wannan fasali da yake magana akan addafun wa tawabi'uhu bin nagawa da abubuwan da suke da alaƙa da bin gawa. muna tsara yau mu sa mu karkar wannan babi mu shiga fasali na goma sha biyar da yake magana akan ta'ziya mun tsaya a ƙarshen fakara ta ɗari da biyar da ya magana akan sunnantan yin wa'azi a lokacin da aka je magabarta bin nagawa malaika mana wannan hadithin mai tsayi yake mana bayanin ɗaya daga cikin wa'azozi da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yayi da aka je wata janaza za mu tashi a fakara ta shida. ملك ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح يا هلتا Ya halatta fitar da mamaci daga cikin kabari bayan an binne shi in ya zama da wata manufa ce ingantacciyar manufa manufa wata shari'a ta yadda da ita ce kama laudufina dufina qabla ghaflihi wa takfinihi wa nahwi dhalik ce kamar misali abin na mutum ba a yi masa wanka ba ko abin ne shi ba a yi masa littafani ba ko na mai kama da haka yanzu to manufa ce wacce shari'a ta yadda to babu laifi a haka kabari a siyar da mutum daga cikin azraf da maluma suke bayani kamar yadda ah, sa'ad yusuf abu aziz a cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasul ya nuna ce in akwai maslaha ma da rayayyu don akwai wata maslaha da rayayyu da ce maslaha ga rayu misali hanya ce za a gyara kuma ya zama hanyar da babu makawa dole nan ne za a bi hanyar kuma akwai kaburbura to ya halatta a haka kabarin a cire gawakin a canza musu guri ya halatta an gane kaga wannan maslaha ce ga waɗanda suke suke da rai ko babu makawa sai an yi wannan ne ko abin da ya shafi eh, bincike kila rasuwarsa ya haifar da hayaniya ga waɗanda suke da rai kuma magance hayaniyan ba zai yi ba sai an sake haka shi an fidda shi wannan shari'a ya ta yarda duka yana cikin azrab sahiha manufofi waɗanda suke ingantattu to me yasa anan can sa'ad bin Abu Aziz ya kawo asar na sahabbai da aka yi musu haka wasu waɗanda aka kashe su a yakin wasu a yakin Badar waɗanda lokacin tabi'ai akwai waɗanda hanya ta biyu ta inda kaburburan su yake ko malaman zamanin gaba ɗaya suka ba da fatawan cewa ya halatta a haɗa su har daga ciki yake ba da labarin sa'ad bin ubada wanda shi bayan an haka kabarinsa aka gan shi kamar yanzu aka binne shi har ma da gatarin da ake hakan kabarin ya ji masa ciwo a kafa jini ya rinka zuba bayan an binne sama da shekara talatin sama da shekara talatin amma kuma da gatari ya ji masa ciwo jini ya rinka zuba duka ya ta da waɗannan misalan na duba rijalun wani sa haular rasul na sa'ad yusuf abu aziz za ga duka waɗannan fatar to nan malafi shi kuma dalilan da ya kawo ce li hadithi jabir bin abdullah radiyallahu anhuma shi hadisin jabir bin abdullah al-ansari Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare su yace utiya rasulullah sallallahu ko ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra abdullah bin ubayy ba'da an udkhila hufratahu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wajen kabarin abdullah bin ubayy bin salul abdullah bin ubayy bin salul shine ra'sul munafiqin duk wani wanda yake munafuki tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har yau shugaban su shine Abdullahi bin Ubay bin Salul to Jabir bin Abdullahi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan kamarin sa bayan an riga an binne shi fa amara bihi fa ukhrija sai ba da umarni da haka kabarin a fitar da shi fa wada'ahu ala rukbatayhi ya dora shi abdullahi bin ubay bin a kan cinyoyinsa wa nafata alaihi min riqihi ya toka masa daga yawunsa mai albarka wa albasahu qamisahu kuma ya sanya masa tufafinsa Allah ko kana annabi sallallahu alaihi ya sanya ma shi Abdullahi bin Ubay bin Salul tufafin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yake sawa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Ubay bin Salul ne saboda bukatan hakan da ɗansa ya ya nima wanda za ku karanta a asar na gaba da ma shi Jabir bin Abdullah al-Ansari sai ke cewa yace wa salla alaihi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa sallah sai ce wallahu a'lam wa kana kasa abbasan qamisan jabir sai ce to Allah shi ne mafi sanin me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan duk da ya san cewa shi ne shi munafiki ne ra'atul munafiqin amma dai ya shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya taɓa baiwa Abbas bin Abdul Muttalib kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufafi kyauta sai shi jabir ke ganin manzon Allah ya ba shi wannan tufafin ya matsayin ya biya shi abin da ya taɓa ma ya taɓa yi makawun shi wannan jabir amma sai dai ce wallahu alam yace shi tsammani shi ne wannan tsammani shi ne wannan to za mu ga kasa malam ya sa lamba dan yace wallahu alam ya sa lamba da wa kana kasa abbasan qamisa ya sa lamba biyu an ji menene ibn uh, Sheikh Albani ya faɗa yace ya'ni bil hikmati allati min ajliha fa'ala sallallahu alaihi wasallam zalika yace Jabir ya ce Allahu a'lam kana Allah ne mafi sani hikiman da tafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata hakan ga Abdullah bin Ubay bin Salul yace ma'a kaunihi kana munafiqan yace duk da kasantuwarsa shi Abdullah bin Ubay bin Salul ya kasance munafiki ne munafiki ne wa qalu yace abin da yake zahiri kuma wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi anna hadha kana qabla nuzuli qawlihi ta'ala ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maka wannan ne kafin wannan aya ta hudu cikin suratul tauba ta sauka da wannan wannan ayar Allah madaukakin sarki ya hana manzo Allah sallallahu alaihi yi ma wani daga cikin munafukai sallah to kafin Allah ya saukar da wannan hanin shine wancan abin ya faru bayan wancan ya faru Allah madaukakin sarki sai saukar da hani cewa daga yau wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan karka ƙara yi ma wani daga cikin munafukai da ya mutu sallah har abada Ma yau ko gobe ko jibi abadan har abada har duniya ta nade kaka ƙara kuma wala ta kum ala qabri kar ba ka zo ka tsaya wajen kabarin wani daga cikin su har abada an fahimta ku sai malam ke cewa wa ina idin yumkinu fahmul hikma mimma allafnahu Ya yace da wannan za fahimci fahimci hikima daga abin da muka yi ta aliki a kai to bayan ya ce wa kana kasa abbasan qamisan man jabir ya ce shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya kasance a baya ya taɓa tufatar da Abbas da wata riga sai ma da ke yani al-abbas bin abdul muttalib ammun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yana nufin al-abbas bin abdul muttalib kawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban abdullahi dan abbas kuma dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi na shayarwa da mace ɗaya ta shayar da shi da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana da yana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai yaya taba kallon manzon Allah a matsayin a matsayin kansa yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai gida shi yasa an taba tambayar sa da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne babba sai ce huwa akbaru minni walakinni wulidtu qablahu yace manzon Allah shine babba shine gaba da ni an haife ni kafin shi amma dai shine gaba da ni an fahimta ku kaji magana ta hikima ku to dama waye zai ce shine babban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai babu sau to sai yake yin cewa wazalika yawma badar to a ranar da shi Abdullah bin Ubay ya ba Abbas wannan tufafin ita ce ranar yakin badar yace lamma utiya bil usara lokacin da aka zo da kamammun yaki an Abbas bin Abdul Muttalib yana daga cikin waɗanda aka zo da su a matsayin mun yaƙi a yaƙin badar duk da cewa ya musulunta amma ya kore musuluncinsa da za a fito yaƙin badar aka zaɓe cikin sojojin da su fito tare da mushrikan ƙurayshawa tunda ba san ya musulunta ba sai ya ɓoye ya yadda ya fito ya zo filin yaƙi amma tun da ya zo filin yaƙin kaucewa yake kai bai tsara kowa daga cikin musulmai ba ko bai tsara kowa daga cikin mushrikai ba saboda ba su san cewa ya ne ba ya musulunta ba aka gama yaƙi aka ci garaba kan mushrikai sai aka kama shi daga cikin burtsuronin yaƙi mushrikai ka gane ko aka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni musulmi ne manzo Allah ce eh aka fara amma yanzu dai mun kama kane a matsayin burtsa na ka ka yake mu zaka yanzu sunanka yanzu bursuna in Allah ya yarda da musulunci ka zai samu maka mafita shine Allah fadin Allah madaukakin sarki kulli man fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allah ma fi qulubikum khairan yutikum ne khairan mimma ukhidha minkum Allah ya ce ka faɗa ma fursunonin yaƙi da ke hannunka Allah ya ce faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu in Allah ya san a zuciyanku akwai alkhairi da sai kun musulunta to Allah zai mai muku mafi alkhairin abin da aka karfa daga gurinku na fansa ku fashi kanku Allah ce ka fara musu wannan to hadda da Abbas bin Al-Juda dan shine ma ayar ta sauka dan zai ya musulunta ba amma za ka mashi a matsayin burkunan yaƙi ya so ya musulmai sai Allah ce a faɗa mishi abin da aka karfa a gurinsa na fansan kanshi ne in dai har da gaske akwai musulunci a rasa to Allah zai mai mishi mafi alkhairin Allah zai bashi mafi alkai to haka da shi aka zo yakin badar to lokacin da aka zo da su a matsayin bursunonin yaki yace wa utiya bil abbas a lokacin da aka zo da al abbas min abdul muttalib walam yakum walam yakum alaihi thawbun sai amma lokacin da aka kamo shi babu tufafi tare da shi rikicin yaki ya sa a wannan mayatinsa ya faɗi bai ma san inda yake ba fa wajadu qamisa abdullahi bin ubay sai aka samu tufafin rigan Abdullahi bin Ubay bin Salul فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه سيما قال الله صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب ريجان عبد الله بن أبي cewa ya kanya a matsayin tufafin sai rufe jikinsa da shi yace sai sai ki cewa fa lidalika albat annabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu shine jabir yake cewa to wannan dalilin ne yake ganin yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya rasu sai shi ma ya sa mishi tufafin shi a matsayin na biya ka abin da kama kawuna a matsayin na biya ka ya ce haka za ta aho al-bukhari fil jihad ya ce haka imam bukhari ya sako wannan hadisin a cikin kitabun jihad a cikin sahihin littafinsa sai ce fa yumkin an yakuna hadha huwa sababu fi ilfatihi qamisahu yace zai iya yiwa wannan ya zama shine sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya bashi ya ba ya sanya masa tufafinsa sai ce wa yumkin kuma zai iya yiwa an ya kuna sabon ma akhrajahu al-bukhari aidan fil janaiz zai iya yiwa kawai manzo Allah sallallahu alaihi yayi haka ne sanadiyan wannan hadisin da ya tabbata cikin sai bukhari kuma bukhari sai a cikin kitabul janaiz cewa anna anna bin abdullah al-mazkur cewa an abdullahi bin ubay bin salul shi wannan rasul munafiqin din yana da ɗa shi kuma sunan ɗan shi ma abdullahi ɗa sunan shi abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul amma shi kuma ɗan sahabi ne musulmi ne mutumin kirki ne ɗan ɗan gaba gaba a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi kuma shine shugaban munafikai na duniya kaga kaga ikon Allah ko yawa bakin tukun ya da farin tuwo kenan yawa to shi ɗan lokacin da baban ya rasu kala ya zo ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah albis kamisa qamisaka ya yali jaldak kina roƙonka ka tufatar da babana da riganka rigar da shi kake sawa daga shi shi yake taɓa bikinka. mana ba wanda kake sawa a sama ba a shi asalin wanda daga shi sai fatan bikinka yace wajen ya ce a abu ne kamisata ukafin hufi ka ce abin ka taimaka ka bani tufafinka in je in ma babana ni da tufafin naka an gane ku? wasu masu ka ce zai iya yiwa wannan shine sadin imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa zai yi yiwa sanadin ya zama duka can ya roƙa mazalla sallallahu alaihi kuma sai bai hana ba saboda ya je ya bashin abin da ya masa an fahimta ku shi kuma za mu ji ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma zo wajen har ya ba har ba da bayan aka bi aka riga aka binne shi da Allah ya yi nazari tuku akan bayarwan korafin rashin bayarwa to ala hal wannan duka riban kafa ne bayanin da muka kawo da malai kawo asalin abin da malai ke sai nuna ma shine halaccin in akwai wata manufa ingantacciya ya halatta iri a haka kabari ko gawa wanda ke cikin kabari bala ce wa lahu tariqun ukhra an hadith zubayr an jabir yace wannan hadisi yana da wata hanya kuma ta daban daga abu zubayr daga jabir bin Allah ya kare ta a gare shi yace lamma mata abdullah bin ubay kata ibnuhu annabiyya sallallahu alaihi wa sallam kuma ga aka dinnan a yawon nan an sa mashi dugu shirin dugu kuskuren rubutu ne da ya zama da dugu haka wancan na sama aka rasulullahi ba uciya bai ba shira dogon guda biyu kuskure rubutu ne yace lokacin da Abdullahi bin Ubay ya rasu ayyuka Abdullahi ya zo zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaka in lam ta'tihi lam nazal nu'ayyir bi hada ce ya ma'aikin Allah in baka zo kan gawan kan kamarin babana ba to har abada za a rinka muzanta mu akan babanmu ma ya mutu manzon Allah ko zuwa kabarin da yake za a ta muzanta mu ya rasulullah in baka zo ba fa atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai fa wajadahu qad udkhila fi hufratihi amma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai zai karar har da an sanya shi a cikin ramin fa qala tuki afala qabla an tudkhiluhu me yasa ba ku kira ni kafin ku sanya shi cikin raminsa ba fa ukhrija min hufratihi sai aka tadda shi daga kabarin fa taqala alaihi min qarnihi ila qadami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa tofi tun daga kansa har zuwa kafafunsa wa alfatahu qamisahu kuma ya tufatar da shi da tufafinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga duka ruwaya din yana ya nuna cewa bayan an riga an sashi a rami dukun aka fitar da shi saka in akwai manufa wata take ingantacciya aka ne ko fatawa na masana addini babu laifi a cikin da mutum ko bayan an riga an sashi a cikin cikin rami Allah ya sa mu gani fakara ta kashi a wannan babu fakara ta 107 malaka wala yustahabbu lirrajuli an yahsira qabrahu qabla an yamuta baya halatta ba a so ba wani abun so a musulunci akwan na ce bai halatta ba da farko na nufi ba ba wani abun so a musulunci mutum ya haɗa kabarinsa da kansa kafin ya mutu ba abun so ba ne na canza kalman bai halatta ba so da ba in yayin yana da zunubi ba ne amma na ce bai halatta ba sai yana da yana da zunubi yau to kalmar na ce bai halatta ba da farko kuskure ne amma ba abun so ba ne shi yayin ba shi da laifi ba shi da zunubi amma kuma shari'a ce kwadaitar da haka yace fa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'al zalika huwa wala ashabu yace annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ba taɓa samun sun yi haka ba yace wal abdu la yadri aina yamut kuma ai bawa bai san aina zai mutu ba in ka gama hakawa a kafi sai ka wuce aikin haji kaga dai ba a ɗauki kabarin a cikin ba ko ba kuma kai ma inda kana da rai za a ce to a ɗauko kabar a ɗauko ka daga can Madina za kai jira ba za ka yadda ba ko ba ka ba ba za ka yadda ba haka mutum da ya san a ina zai mutu ba za ka yi hakuri ba garaje mutum zai zo kan kowa layi yake bi kuma ba ba jinkiri ba umarce ke zai zo a shi sai da kanka ke da rai lokacin ka ne bai yi ba za ka babu wani garaje ita wa idza kana maqsudur rajul al istidadul lil-maut in ya zama manufar mutum shine wai saboda ya zama ya shirya mutuwa fahakar fahaza ya kunu min al'amali salih wannan zai iya zama daga cikin aiki mai kyau ma'ana zuciyarsa ko da yake yana tunanin mutuwa amma dai ba uba ne wanda aka kwadaitar da yin haka yake haka yazo a cikin ikhtiyarat al-ilmiya na Sheikh islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah Allah madaukakin sarki da kai shi gafarta mishi wannan shine abin da ah, malam ya kawo a wannan fasali dai magana akan abin da ya shafi binne gawa da abubuwan da suke biyo bayan binne gawa sai fasali na goma sha biyar wani ce a ta'aziyya ta'aziyya ya ake ta'aziyya a musulunci shine abin da malam zai mana bayani kuma a cikin wannan fasali na goma sha biyar malaka wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit an shar'anta shari'a ya a ran yi ta'aziyya ma iyalan mamaci sai ta'aziyya ka ce ta'aziyya ne haƙurtar da su wanda za mu zo halin zai bayani haƙurtar da su da faɗa musu maganganu waɗanda zai zai kwantar musu da hankali ce wa fihi hadisan Karkashin wannan akwai hadisai guda biyu da malam zai ba da misali da su. Na cewa yin ta'aziyya shari'a ce. Yace al-awwal hadisi na farko an Qurrat al-Muzani radiyallahu anhu qala. Daga sahabi da kira Qurra al-Muzani Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi. yace kana nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam idza jalasa yace annabi sallallahu ya kasance a duk lokacin da ya zauna ko a masallaci ko a gurin karatu yajlisu ilayhi nafarun min ashabihi ana samun mutane gungu da yawa daga cikin sahabbansa su zo su zauna kusa da shi to a cikin su wasihim rajulun cikin masahabban da suke zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi akwai wani mutum lahu ibnun saghirun yana da yaro dan karami karamin yaro shi ya'tihi min khalfi zahrihi to duk lokacin da zai zo yana zuwa da yaron a bayansa sai goya yaron sai zo da shi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taraske zuwa duk lokacin da zo taraske zuwa sai ya kai ido bayna yadayhi in ya zauna sai ya yaron a gaban shi in zai zo zai goya yaron in ya zai zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yaron a gaban shi yace fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam tuhibbuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana son shi ko ni ma ina son shi faƙala mutumin ya ce ya rasulallah ahabbaka Allah kama kama ahabbahu yace ya rasulullah ina roƙon Allah ya soka kamar da kake son wannan yaron na wannan sunna haka manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da mu manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa in kana kaga kana son dan uwanka ka faɗa mishi in ka faɗa mishi shi ko manzo ya mishi shi kuma ya maka ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi Allah da ka so ni dan shi ina roƙon shi kuma ya soka wannan haka tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabu zo makaranta a cikin hisnul muslim ina tuna wanda malai kawo insha Allah cikin hisnul muslim to a kwana a tashi fa halak sai wannan karamin yaron ya rasu famtana ar-rajulu an yahdura al-halaqa sanadiyan wannan rasuwan sai wannan mutum ranar da yaron ya rasu sai bai zo karatu ba an zo karatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga wannan mutumin ba fa hazina alaihi ya shiga cikin damuwa da bakin ciki na rasuwan wannan yaron nashi fa faqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya nemi shi a wajen karatu bai gan shi ba an zo ya nima bai ga wannan ba Allah ba ga fa wannan ba ta koyuwa ko saboda yaron zai zama in yana nan za a sani in baya nan za a sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gan shi fa qala sai ce mali la ara fulanan manzalla ce wani ba da ke zuwa da yaron nan bai shi ba me ya faru fa sai suka ce ya rasu da rasulullah bunayyuhu alladhi mu halak ai ɗan nan da ta ganshi tare da shi nan ai ɗan ya rasu rasuwan ne muke tsammanin ya hana shi halartar majalis ce falaqiyahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an tashi a majalisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗu da shi fa ta'alahu an bunayyi sai tambaye shi يا ولن يرى الناكة فأقبره بأنه حدث سيسا مش آيه يا رسول فعذاب عليه سيما ذنح الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيسا يا فلان يا كيواني أكين تعزية جن ولي ربه مجل يسا إيه أبي صلى الله عليه وسلم صورنا مجرن أكين تعزية مظلة سيسا مسا حيث ما كان أحب إليك آه. يا فلان اي ما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يطلقه لك ماذا الله صلى الله عليه وسلم لا تبعى فأني أمس تعزية الله تعالى أقول أتكن تعزية إيه كيف لا أوضع بنابيو والليه كفسو الله يمكن a bar maka ɗan ku ci gaba da rayuwa ka ci gaba da amfana da shi a duniya har ka mutu ko kuma ya je tsaya a kofar aljanna an tashi aljama ka gan shi a kofar aljanna ya buɗe maka ya ce ba ma wuce wanne ka fi so ma habbu ilaika wanne ka fi so wannan shine dama ta'ziya din sai fara ce mun ka shiga hadisi za mu ji mai ta'ziya kuma wata ajiya wannan ko shine ka faɗa mutum abin da zai sa hankalin shi ya kwanta shine ta'ziya kada da kuma karanta hadisai yake maganan kalmomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi a ta'ziya kuma ga da malamai suke faɗa ba wani bane wai sai ka wannan kalmomin a duk kalman da ta zama ya zama shari'a ta yadda da ita kuma in ka faɗa wa mutum wanda shi da cikin musiba zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali shi ne ta'ziya shi manzo Allah bai so wanne kan so a bar maka shi a raye ku ci gaba da rayuwa kuna amfanan juna ko kuma a tafi da shi ya je jira ka kofar aljanna in an tashi alkiyama ko ka gaisha kofar aljanna ya zai buɗe maka da kanshi sai baba wuce mu tafi wanne ka fi so kala sai yace ya nabi Allah bal yasbiquni ila babil janna fa yatahuha ilayya ta ya rasulullah ya wuce can ya je jira ka kofar aljanna ina zuwa ya buɗe mun shi da fi so ya je je kadin ya jira ni yace lahu ahabbu ilayya yace wannan shi ya fi so qala sai manzo Allah ce fa zaka lak to Allah ya maka wannan Allahu akbar ka ga ki tabbas ya ga wanda ke dake na kenan dan aljanna ne ce fa zaka lak Allah ya maka to na bar cikin mutuwa kuma kaga wacce cikin mutuwa ya tafi shine ta'ziya din yace fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ja'alani Allah fidaka sai Allah madaukakin sarki ya sanya na fansa a gare ka alahu khaffatan aw li kullina shi wannan gara fafan nashi ne shi kadai ko kuma dukkan mu duk wani wanda kai shi karami ya rasu ya mai da al'amari zuwa ga Allah Allah zai masa wannan qala sai manzo Allah ce balli kullikum dukkan musulmi Allah zai iya masa wannan to dai na ji yana da tabbas sauran musulmai kuma sai dai su rinka fata sai ya Allah ka sa ni wannan ciki an fahimta ko mana kowa ba Allah zai iya masa ba shi kadai ba amma shi kuma naki menene tabbas ne shi ya kama a hannu babu kokon da tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar masa kaga wannan yake nuna cewa ta'ziya shari'a ce kuma za ka iya ce sunna ce daga cikin sunnoni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma saboda lokaci za mu aya nan Allah ya samu zama ta gaba sai mu karanta ɗayan hadisin da kuma bayanin da malamai suka yi a kan ladubba da ya kamata a bi wajen yin ta'aziyya abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am amin Eh. Eh, ya halatta ya halatta mutum ya ce in na rasu abin ne ni a wurin kabarin wani kusa da kabarin wani wannan ya halatta babu da shi Allahu a'lam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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا